tun lokacin da muke muka samu tun farkon wannan eh, nasarar gwagwarmaya ne ko kafin lokacin sun da daga bayan mun ga ashe shi imam na daɗe yana ta magana kan halin da masjid al yake da kuma yadda ya kamata a ce musulmi su haɗa kai su tashi su yi baya wajen kwato wannan masallaci da kuma wannan mahallin da ma kasar gaba ɗaya daga hannun wayannan miya ba sa hannun yawa so lokacin da muka fara jin wannan muka fara jin idan aka gama wannan sai a yi ko koyaushe kawai suna cikin bala'i to na kasance na kan ta tunani na san ko a magana na a wurare da dama na sha magana kan cewa eh, yanzu ya za a yi mutane nan da muka rayu a lokaci guda da su muka rayu a zamani guda da su su suna cikin irin wannan wahala ne kuma suna wannan gwagwarmayar ne a tabbatar a madadin sauran al'ummar musulmi gaba ɗaya sannan wurare su ce nan ne Najeriya nan ne Chad nan ne Niger nan ne ƙasa kaza nan ne kaza kaza wato ya zama lokacin zamani irin kamar su Salahuddin Ayyubi ne lokacin da aka samu lokacin da uh, su uh, uh, wayanda ake ce masu salibiyin wasu kiristoci daga abinan kasashen turai suka fake da cewa wasu suna yin abin da suke ce ma um, Eh, abin nan crusade da turanci haka suke ce mishi wato kamar wani irin jihadi suke yi na addini na addinin su na kirista to na kasance a lokacin eh, ina tunanin cewa da a ce muna wannan lokacin ne don a wannan lokacin da suka yi haka nan musulmi kawai abin da yake bukata duk inda yake a duniya ya hau dokin shi ko ya hau raƙumin shi ko abin ko ma me ya samu ya ɗauki makamin shi ya je can ya je ya ake su kuma abin da ya faru kenan aka samu lokacin of course an samu eh, sarakunan kasashen musulmi a lokacin kansu a rarrabe kuma duk abunan suna faɗa tsakanin junansu amma duk da haka aka samu ciwon wannan bawan allah ya zo ya yi irin nashi yunkurin kuma duk wanda yake da niyan ya je shiga jihadi a lokacin zai iya zuwa ya shiga amma yanzu dole daga nan zuwa can in ka je za a ce ƙasa kaza ne ba ba ka izinin ka wuce ba balantana a ganka da makami so na kan ta burin cewa to ya za a yi mu iya mu iya ba da namu gudun mawaɗi gashi mu kawai sai dai mu yi ta kallo muna jin takaicin abin da ke faruwa ba abin da za mu iya yi to ana cikin haka sai ya zama cewa wannan abu eh, gashi imam ya ya ba da sanarwa cewa yanzu kowane wata a kowane shekara a ƙarshen watan ramadan a rika fitowa ana nuna goyon baya ga 'yan uwanmu na palestine da kuma mazidi aksa don wato ko su san al'umma duniya su san cewa ba kawai su 'yan palestine ne kawai suke nan ba mu ma abin ya shafe mu mu yi namu gudun wanta inda za mu yi to ana cikin haka sai ya zama a zalume ma ba su yi hakuri ma sai mun ɗauki makami sun je can ba sai suka biyo mu har gida sai ya zama sun fara kawo duk lokacin ko wasu lokuta idan 'yan uwa suka fito suna muzaharan kudu sai su kawo musu hari kuma a ci a maganganun su ma za ka ji suna maganganun kamar kafin ma lokacin da aka yi waƙi a ƙarshe na na buhari to sun kasance suna akwai rubuce-rubuce ko a cikin intanet ko wani abu wanda suke cewa eh, me zai in suna magana akan abubuwan da malam ke faɗi da yadda yake tona musu asiri da yadda yake maganan cewa lallai a tashi musulmi su farka kuma eh, su su farka a dawo a yi gwagwarmayan addini sannan kuma musan cewa ga abokanin gabanmu sannan kuma game da ma palestine abinda malam ke faɗi game da palestine har suna cewa wai ba za a iya silencing in wannan mutumin bane wato suna nufin ba za a iya kashe shi bane don kaji an ce a yi silencing din mutum ana nufin a kashe shi kenan a hana shi magana ilai kuwa sai kuma kun san abin da ya zo ya faru dai sun nemi su yi kisan amma allah bai ba su dama ba to amma kafin nan nakan yi gurin cewa kai da ma akwai yadda za a yi mu ma mu iya zuwa ne da gangan jikinmu da makamin mu ma mu je mu yaƙi mu taimaki yan uwanmu na palestine mu ma mu yaƙi wajen kwato palestine wajen kuma kwato masallaci mai tsarki daga hannunsu to kuma ana cikin haka sai gashi abin da ya faru a lokacin waƙi a 2014 lokacin da suka kashe su ahmad to even though uh, ni ba dama ni a raina ba ina tunani eh, nakan yi burin cewa cikin yara na in samu shahidai ni ma ina burin ni ma in zama shahidiya amma ban taɓa sawalawa cewa a rana ɗaya za a kwashe guda uku ba to ana cikin haka kuma sannan aka kwashe uh, ukun ma wanda yake eh, wato da suka kwashe su sai zama kamar ma an kwashe kowa ma a gidan sannan kuma ba a daɗe ba bayan wannan kuma abin da ya zo ya faru a 2015 ya faru wannan an yi gaba ɗaya ni na ɗauka zai zama ɗaya ne in aka ɗauki wannan na gama jin zafin mai yiwa sake ɗaukan wannan to amma sai aka ɗauke su gaba ɗaya amma allah ta'ala mai iko dama idan allah ta'ala ya sanya maka jarabawa kuma ka daure to sai allah ta'ala ka yadda da abin da Allah ya hukunta maka sai Allah ya taimake ka Allah mai rahama ne yana shi mai rahama ne don zai sanya maka jaraba zai ma gaya maka ansan jarabawa ɗin ka taɓa gani a sa maka jaraba a gaya maka ansa amma shi zai sanya maka jarabawa kafin ma ya sanya maka zai ce ga ansa idan ka rubuta ansan yadda ya faɗa sai ya taimake ka ya baka dauriya don haka ni a wajena ah, abun farin ciki ne cewa ga yadda allah ta'ala ya yi na cewa wato ni da na daɗe ina burin cewa ni ma ya zama ina da rabo a cikin wannan gwagwarmaya ɗin na palestine sai gashi allah ta'ala ya sa ina da rabo ta hanyar ɗauke ‘ya'yana ta wannan tafarki ɗin sannan kuma ni kaina ma kamar e, wancan shekarar da ya wuce a irin rana irin yau ina nan a gida a abuja kuma an yi taro irin wannan na tuna a cikin magana da na ɗanyi na yi magana ɗan kaɗan sai na ce a da can da aka kashe su ahmad da hamid da mahmud na ce musu ina da sauran ya'ya shida don haka su kuma su ya'ya na shida ɗin kowanne su buri yake shi ma ya tafi a wannan tafarkin da yaran nan suka tafi to ba a daɗe ba bayan shekara ɗaya da wata biyar sai suka zo kuma suka kashe guda shida eh, guda uku kai wannan karon a kan ido na ne a gabana ma aka kashe su kuma ba iya taimakon su da komai ba tunda ni ma an harbe ni so a lokacin sai nake cewa to ni yanzu ba kawai yara na nake son bayar ba yanzu su shida aka kashe a tafarkin Allah ni ba su kaɗai nake son bayar ba ni yanzu ina son ma a zo a kashe ni tunda ah, me ma ya rage a duniyan nan me ya rage maka a duniya da za ka yi burin a ni ma ni nan su zo su kashe kuma abin da kawai ba za mu yi ba shine ba za mu taba sallama ma azalumi ba duk abin da za su yi sun daɗe ma ba su yi ba idan yanzu ma a ce a daidai wannan lokacin idan ka sallama musu to kayi mai kenan ko inda za ka inda yanzu mu za mu sallama musu ya kamata a ce mun sallama musu ne tuntuni amma ba mu sallama musu ba sai da suka yi barna da mai yawa barnan da har ka bar duniya ba za ka taɓa mantawa da shi ba ba wai yarana ba hatta sauran yaran da aka kashe duk yarana ne don ko akwai yaran da su suke wanda aka kashe wanda ina jin su kamar ni na haife su don dukansu wato akwai ma wa'inda in ma zan fita ma in zan je wani waje ba duk tare da su muke zuwa in wani abu ne tare da su muke yi so ba ma yadda za a yi ma taɓa mantawa da su har in bar duniyan nan so ko ba wani abun farin cikin da zai sake zuwa idan ma na yi murmushi zan na tuna da irin wa'annan yaran da ma yan uwa wanda ba of course ba su kai su kai yara na ba don killa shekarunsu sun fi karfin su kai yara na to amma wanda muka saba da su mun zauna da su mun rayu da su wanda ba yadda za a yi kamanta da su so ka gani ba wani abin da zai sa yanzu a wannan lokacin mutum ya ce zai sallama ma a zalumi kuma abin da ke sa wanda zai sa mu zama mu ne muke da nasara shine ya zama cewa wato duk abin da za su yi wannan kuma zai zama bakin ciki gare su za su rayu gaba ɗayan rayuwarsu har bayan sun kashe mana yan uwa za su rayu gaba ɗayan rayuwarsu suna wannan bakin ciki shine cewa ba a sallama musu ba amma idan ya zama cewa ana cikin gwagwarmaya ka ji zafi ka sallama musu ko ta hayayaya ka ɗan musu sassauci to za su ga sun ci nasara kuma kai ka yi hasara kuma haka nan ne sun yi nasara inda aka sallama musu so wannan na fara wannan kamar gabatarwa ne na abin da nake son faɗa ina son ja hankalinmu ga akan abin da menene tafarkin wanda a kan shi ne malam ya kira mu don bayan waƙiyan da ya faru na 2015 sai na ga abin takaici mu muna tsare sai muka ga kamar yan uwa sun manta ma me yasa malam ya kira su me yasa ne ne malam ya kira mu sai ko daga maganganun da ke fitowa daga bakin wasu daga cikin yan uwa ba duka ba daga maganganun da ke fitowa daga bakin wasu daga hatta slogan idan ana muzaharori irin slogans ɗin da ake ya nuna cewa kamar wasu su ma san me ya kawo su me tun farko aka kira mu akai. ko kuma sun sani suna gani bari su dan sassauta don ko a zalume za su yi musu sassauci a ciki za ka ji wasu suna cewa mun yarda da constitution mu eh, 'yan najeriya ne suna arba suna cewa we are nigerians a cikin abin nan a cikin slogan we are nigerians we are not terrorists irin wa'annan maganganun sai ka ji suna faɗin hakan har a lokacin muka ce menene ma'anan hakan kuma da alama kamar wasu azalume ne munafukai aka ingiza cikin yan uwa su rika sai su rika ba da slogan din dan su batar da tunanin yan uwa sai ka ji dan uwa ma yana magana yana cewa muna muzahara eh, muna dan constitution ba ya ba mu damar mu yi muzahara wa yace wa yace muku constitution ne ya ba mu damar muzahara shi yasa muke muzahara ko kuma su ce muna addinin mu dan constitution ya ba mu dama wa yace muku dan constitution ne mu ina ruwan mu da constitution constitution da tun farkon maganan shi maganan farko da suka ce eh, suka fara abinda suka fara cewa shine cewa shi wannan dokokin nan sun ba kansu su 'yan najeriya sannan kuma dokokin nan zai zama a saman kowace doka duk wata doka wanda bai dace da wannan abin da ke cikin wannan constitution ba to banza ne wofi to mu a sani mu mun san ba yanzu a cikin wayanda suke zone a wurin da ake ce ma Najeriya suwa suke da wani addini wanda akwai dokokin rayuwa gaba daya musulunci ne kawai ke da dokokin rayuwa to da wa ake da alkur'ani alkur'ani suke nufin banza ne wa fiwai ya zubilla tunda bai dace da dokansu ba kuma suka ce idan bai dace da eh, duk abin da bai dace da don tsananin rashin dacewan shi da dokansu to banza ne wa fi tsananin haka nan ka gai kenan ba kai kai musulmi dai kai imani da alkur'ani ba da za ka dawo ka ce wa kai imani da abin da ya ce littafin da kai kai littafin imani daga wajen Allah yake sannan kuma wannan abun ya ce wai shi banza ne bofi ka ce kai ka yarda da shi to amma kai takaici sai zama irin kiraye kirayen da yan uwa suka yi ta yi a lokacin kenan ko da yake daga baya da an karar da su sun daina yin haka nan kuma har ya kai ga cewa a lokacin sai wasu idan aka yi magana aka ce aka yi kalma ma aka ce revolution sai a rika sukan wayanda suka ce revolution me yasa za a ce revolution wato kamar laifi ne kama ce revolution to idan mutum ya san wannan kiran tun farko lokacin da malam ya fara kiran duk muna ɗalibai ne a makaranta malam shi ma yana ɗalibi ne of course eh, a cikin 79 ɗin malam ya bar makaranta amma kafin lokacin aka fara harkar nan amma lokacin da aka fito da harkan a sarari malam ya riga ya zama shi ba yana makaranta ba ne ya bar makaranta kenan a wannan shekaran kamar a ce a shekaran 79 ya bari to 80 aka fito da kiran na a sarari amma kafin nan ake wannan harkan amma a ɓoye lokacin ana in mun je kamar irin su ivc din ne shine malam zai lura da su wane ne masu kokarin addini maza da mata sai ce in an tashi akwai wani taro na asiri da za a yi to ci taron asirin na abin da muke yi muna abubuwa ne na ruhiya abubuwan da za su kara mana imani kamar misali za a tashe mu za mu tashi dukanmu karfe biyu na dare mu yi tahajjud har safe har su baji bayan su baji za mu zo na mu yi zikir tare sannan kuma bayan wannan eh, za a ɗanyi na in breakfast ne menene sannan a zo a zo na a yi ta'alin da safe a yi da yamma a yi kuma da dare sannan kuma ana karanta eh, tafsirin alkur'ani a talimomin nan ana karanta abubuwa wanda yake za su kwakwafa fikiran mutane wato zai sa mu ganin ina aka sa a gaba a cikin irin wannan ne an karanta eh, littattafai irin su littattafai su ah, eh, abu ala maududi a lokacin da kuma irin littattafai irin su milestones kuma shi milestones shine shine ya ya seta mu sosai akan tafarkin gwagwarmaya na revolution sosai don za ka ga har yanzu mukan karfafa 'yan uwa ko eh, tadribat da 'yan uwa mata suke yi da kuma irin ibc dinnan da ake yi na eh, makarantun eh, sama da secondary university da sauransu wannan dai ibc da ake yi muna karfafa a yi dalili don akwai fikira sahihi a ciki na cewa wato yaya ake wani tafarki ake bi wajen tabbatar da addini wani tafarki ne ake bi a gwagwarmayan dawowa da addini wannan shine kiran da malam ya mana kuma tun a wannan lokacin akwai lokacin da malam ya fara kiran da ya fito da kiran a sarari a 1980 wanda kuka ji ana cewa puntuwa declaration to lokacin da malam ya fito da shi a sarari to akwai wa'inda suke da ra'ayin a shiga a gyara har muna ce musu 'yan a shiga a gyara a lokacin su ra'ayinsu shi ne kada ai idan aka gaba gadi aka ce abin revolution za a yi taura za a yi canza tsarin da ke tafiyar da ƙasan za a yi amneshe shi na musulunci to za a samu matsala za a jiran mana don haka mu yi da dabara ne sai mu shiga mu shiga sukan ce mu shiga mu shiga mu zama manya a cikin tsarin da ba na Allah ba mu yi boko sosai mu kure malejin boko sai ya zama cewa mu muke rike da wurare muhimmi a cikin al'umma din in makarantu zai zama yan uwa ne ke principals in makarantu in ma'aikata ne su ne manya a ma'aikata in kuma ma cikin siyasa ne a kokotsa sai wata rana sai a zo a eh, shela a ce to yau daga yau mu eh, jamhuriyar musulunci muke so sai malam ya ce ba wannan ita ce hanya ba kuma sannan abubuwan da ma muke karantawa na daga cikin bayanan da sayar kutu ke yi na cikin masan da sauransu ya nuna mana ba a yin haka inda ana yin haka wanda ya fi kamata ya haka shine manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ali da ya zo ya fara kira da aka jiran mishi a sanadiyan ya ce shi wato la ilaha illallah Muhammadu rasulullah shi yasa aka jiran mishi inda ba dan ya zo yana zuwa ya zo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah bane da ba za a dira mishi ba wanda ke nufi wato ci wannan la ilaha illallah ya nuna tun farko sai ka kafirce ma duk wani abu da ya saba ma na Allah sannan ko kuma duk wani mutum wanda ke daukan karfin Allah yana sa ma kai wato kamar karfi yana nuna cewa shine mai bada doka shine mai tsara maka rayuwa sai ka kafirce mishi ka yi mishi bara'a sannan ka zo ka yi imani da Allah wannan shine kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi shi yasa yana yi aka fara jiran mishi da shi da waɗanda suka yi imani da shi aka yi ta azabtar da su aka kashe na kashewa sannan aka kore su suka yi hijira haka bi su da yaƙi shi yasa har ma shi yasa aka saukar da cikin suratul a cikin alkur'ani cewa ya ayyuhal kafirun bismillahir rahmanir rahim aka ce ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta abudu dan sun ce ma manzon Allah ai ba mu ki ka kawo ubangijin nan naka ka zo ka haɗa shi da wayannan iyayen giji da suke ka'aba ba sai mu bauta musu ma wani shekara sai mu bauta ma naka wani shekara amma ka daina cewa ba wani ubangijin ba shi ba to a nan ne suka jira ma manzo Allah sallallahu alaihi da kuma waɗanda suka imani da shi to an irin wayannan bayanan ya nuna mana cewa lalle ba ba in zaka fito zaka fito ne ka kira zuwa ga hanyar Allah kai tsaye ba wai zaka ce wai zaka makale da wannan ina kawo wannan ne don mu san abu ne da muka riga muka bari a baya a baya an riga an bar wannan har lokacin suna ce mana mu ne yan ra'ayi kankamo yan menene mu kuma muna ce musu yan a shiga a gyara to bayan wake a sai wasu suka dawo suna irin wannan kiraye kiraye kamar dama ya kamata ne a shiga kada ma a yi maganar addini a nuna cewa mu muna son adalci ne muna son eh, ana cikin wahala ne muna son mutane su samu walwala ne to akan mene akan mutane sun samu walwala shine za mu sadaukar da rayukanmu to amma alhamdulillah eh, ko da yake wannan ya yi tasiri akan wasu amma da aka da an karar da wasu sai ya zama cewa at least akwai yanzu yanzu in mutum ya ce ana mayan tabbatan addini ne mai yiwa ba za a yi mamaki ba amma duk da haka akwai waɗanda suke da ra'ayi har yanzu na cewa wato kada ka kira zuwa ga tabbatan addini ka kira zuwa ga mazhaba ne kamar ku a nan na san akwai wayanda suke ce musu ko aka nan za ka ga wani malami ma mai rawani zai ce muku a'a eh, a iran ne kawai zai yi wa tabbatar da addini ba zai yi wa tabbatar a wani waje sai ka ce ayan alkur'ani ya sauka cewa duk lokacin da aka kauce kan hanya a iran wata ƙasa da ake ce ma iran nan ne kawai za a iya gwagwarmaya a dawo da addini amma duk sauran wurare a duniya abi a zalume ne kamar an ce haka nan za ka ji wasu suna da wannan ra'ayin kuma suna kokarin su ja hankalin wasu daga cikin 'yan uwa masu karatu a irin nan da iraq da sauransu su rika dura musu wannan ra'ayi to amma wanda zai yarda da ra'ayi shi sai dai in dama shi ma tun asali tun kafin ya zo daga gida ba shi da kyakkyawan fikira in kana da kyakkyawan fikira mutum yana gaya maka wannan kasan cewa wannan bai ma san inda aka sa a gaba ba ko da komin girman rawani shi za ka san cewa bai san ma inda aka sa a gaba don shi imam Khomeini da ya zo ba ya zo ne ya bi sha ba ba ya zo ya bi sha ba kuma ya zo ne ya samu wasu ɗaliban shi ya tuttura a cikin tsarin sha ba wannan sai yasa suka samu nasara ni akwai wanda ya taɓa gaya mana haka ne ya zo ya ziyarce mu eh of course ya ziyarci malam ne ni kuma ina nan kuma ambassador ne ne ma na nan kasan a wani lokaci a baya sai ya taɓu ya zo ya ziyarci malam sai yana kokari ya ce mana yana da kyau a shiga siyasa a shiga wannan kuma ai imam ma ya tutura mutane ne shi yasa lokacin nan da sha da abin ya kai inda ya kai har masu ma'aikatan gidan mai sai imam ya ba su umarni cewa su yi yajin aiki eh, sai suka yi yajin aiki wannan yana cikin abin da ya kusa da tsarin sha sai na ce mishi ba gaskiya ba ne na ce mishi ba haka aka yi ba mu mun sani mu alhamdulillah mun ga imam mun saurari imam mun ci jawaban imam of course imam da farsi yake magana amma ana fassarawa yana magana ake fassarawa don haka mun saurari imam mun ga imam mun ga gwagwarmayin imam mun san menene imam ya yi imam ya yi ne irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi irin gwagwarmayar da imam ya yi kenan kuma irin wannan gwagwarmayar ne shi Usman dan Fodiyo ya yi ya tabbatar da addini kuma irin shi ne malam ke kira gare shi kuma irin shi ne kawai zai abin nan zai kai ga nasara nasarar nan ko ya zama a lokacin mu ko wani lokaci menene abin da ya kamata mu mu yi abin da ya lizince mu shine mu yi abin da Allah ta'ala ya ce mu yi shine ya lizince mu mu ba ba mu ba ba mu Allah bai ba mu izinin mu mu yi namu dabara mu bi wata hanya ba da za ba wani hanya mai sauki to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi shi yafi kamata a ba hanya mai sauki dan yanzu inda za mu ce za mu shiga siyasa za mu shiga shirme za mu menene kuma ba za mu kira ga eh, gwagwarmaya ba za mu rika cewa a zo a bugi kirji a yi eh, ma'atam na imam hussein sannan a zo a yi abin duk irin wa'annan abubuwan a yi eh, Eh, du'a kumel a yi addu'o'i ina zalimai ba za su damu da mu ba ba za su tanka mana ba za su ce in fact ba ma su iya ba mu kuɗi su ce gashi ku taimaka ku yi ƙara addu'a mu ma ku yi mana addu'a ko ba haka nan ba abin da ya dame su shine in ka ce su azzalumi ne kuma zalunci suke yi kuma Allah bai yarda zalunci ba kuma dokan da suke bi ba na Allah bane kuma Allah bai yarda mana mu bi wannan dokan ya lizanta mana mu bi dokan Allah bane to abin da su ba su so kenan kuma abin da yake da wahala kenan da zaran ka ce haka zalimi ya ce zai ce da shi kake zai ce kana neman ka rusa mishi mulki da haka zai kawo maka hari da haka zai sa ka a kurkuku da haka zai azabtar da kai kuma yana ma iya kashe ka amma kowa za a kashe ba kowa za a kashe ba ba kowa za a sa a kurkuku amma dole su wasu sun sadaukar ko to ka zama cikin masu son su ka sadaukar din kada ka zama cikin mai son wani ne ya sadaukar amma kai ba za ka sadaukar ba sannan kuma in kai haka nan ne sai ka bar sauran a hannun Allah kamar yadda Allah ta'ala ke umurtan mu a cikin alkur'ani cewa ya kai umurtan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ka bi abin da Allah ya umurce ka da shi sannan ka daure because in ka bi to fi ma labudda jarabawoyi za su bi baya to amma me ya kamata ka yi ka daure hatta ya Allah har sai Allah ya yi hukunci in ka yi haka nan to ka ci nasara amma in dai ka je kana kokarin ka yi wani abu ne in ka mutu kana yi Allah zai tambaye ka ni na ce maka ka yi haka nan kaga baka da hujja kenan don haka wannan me yake da suna eh, a kiran nan da malam ya yi mana wannan shine eh, asasin kira ɗi na cewa wato wato mu yi ma a zalume bara'a kuma mu koma da al'amarin mu wajen Allah in fact a karkashin wannan nema ya zama cewa wato yin ma wato gwagwarmaya na wajen kwato eh, me yake da suna Palestine da kwakwato a masallacin kudus a ƙarƙashin wannan ne a ƙarƙashin mayan nan a ƙarƙashin shi yake kuma alhamdulillah mu dai a duniyan nan kamar kwanaki na manta ko suwa na yi ma magana nake cewa gaskiya ina jin a wani taro ne da aka yi kwanaki nake cewa gaskiya ni ban ji daɗin yadda ya zama yan uwa ba a fitowa sosai eh, muzaharorin da ake yi na palestine din mutane da yawa ba su fito sosai yadda ya kamata na san ana cikin wahala amma ko da a garuruwan da ake yi ya kamata a ce ana fitowa sosai sannan musamman a abuja ya kamata tunda in abu na faruwa a abuja ya fi nunawa a ko'ina a lokacin ke cewa na ce in dai damuwa da palestine ne da daɗewa na gogorma a kan palestine to ina jin mafi yawan duniya to in ban da kamar iran da irin su lebanon ina ba inda za su ce su ba za su ce su ma sun riga mu ba sai dai kamar a ce suna su ya fi yawa lokacin da mu muka fara muna 'yan kwaranni su sun fi mu yawa amma lokacin da imam ya ce a yi lokacin ma aka fara a can aka fara yi sai dai ba mu da yawa a hankali ne aka yi ta yawa aka yi ta yawa har aka kai yadda ake so yawanci wuraren yanzu da ake fitowa ka ga duk sun cika titi su yi mene a lokacin su ba ma su yin komai game da palestine mi kuma ko nan har shahidai aka bayar har a can har shahidai aka bayar so ya kamata ya zai mace yanzu mu ba mu a baya wajen nuna abin nan kuma jinmu wajen duk abin da za mu iya yi muna fatan ba zai zama kawai muzahara ba yiwa nan gaba allah ya sa mu iya yi abin da ya wuce muzahara din allah ya sa mu samu lokacin da su a zalumin ma za su san idan suka taba musu ma za su ji jiki dan ba wai kullum za mu yi ta ajiye jikin mu ne ana ta duka ba yes an ce lokaci ne ake jira ba ana nufin cewa wai shi shikenan mun sa ido ne duk abin da suka ga dama za su yi ta yi kuma ba za mu taɓa ramawa ba yadda wasu suke cewa ai muna nan don yana cikin abubuwan da daga farko ma aka yi ta har a muzara, sai suka ce we are peaceful and will always be peaceful hey a zalimi za ka gaya ma haka nan wato sai su ce mu yan lumana ne kuma kullum muna nan a lumana to ai ka ce kashe ka kenan na tuna lokacin waken abacha da suka kama mu suna duka mu suna azabtar da mu sai suna cewa ku dake su ku kashe su ba sa ramawa su hujjansu su na a mu a kashe mu shine ba mu ramawa ka san nan, ka san ba karamin wawaye bane ko dan su sun dauka in kana dukan mutum ka ga bai rama ba ya kamata ka ji tsoro ka san kila ran da ya tashi ramawa lalle ramuwa din ba za ka iya ma ramuwan ba amma su hujjan su kenan ku dake su kashe su ba su ramawa to mutum yana cin haka kai baka ma fito ka ce ba za ka rama ba to balantana ka zo ka ce gani nan ku kashe ni ni dinnan da kuke gani ko me kuka yi ni ba zan taɓa ramawa ba yes ba ma ba mu rama ba amma ba yana nufin ba za mu taɓa ramawa ba kamar yadda malam ya sha faɗi yana cewa wallahi sun matallahi duk abin da ake mana ba mu manta ba kuma ba za mu manta ba kuma za mu rama in ka ga ba mu rama ba to lokacin ramuwa ne bai yi ba na tuna lokacin muna, tsare akwai wani da aka turo ya zo ya bugi cikin malam cikin yan security ya ce to yanzu eh, eh, ko malam lokacin shi wannan a zalimi an fita da shi ranga-ranga ma ba san ko zai yi rai ba suna neman mafita a lokacin kafin kuma su dawo da shi su ci gaba da tsare mu sai suka zo suna bugun cikin malam cewa to yanzu eh, suna tambo abin suna son su sani to yanzu malam menene malam zai yi za a yafe ne abubuwan nan da aka yi sai malam ya ce yafewa ya ce duk abin da aka yi mana ba mu manta ba kuma ba za mu manta ba kuma za mu rama in ka gaba murama ba lokaci ne bai yi ba sai shi wannan da yake yana dan sympathizing sai ce to malam wani eh, lawal daura zai zo don haka ka san irin yadda za ka yi dama ai kuna da gaskiya lalle wannan abun da aka yi muku ba yadda za a yi a ce dama an yafe amma dai ku san irin bakin da za a yi don kada su ci gaba da tsare ku wato ba lokacin da malam ya taba cewa wai ba za mu rama ba a yana cewa lokaci ne bai yi ba because in ka ce za ka rama lokaci bai yi ba to wahalan da zaka sha zai mafi wannan ya kamata a ce lokacin da muka rama ya zama lalle ramuwa din su ba za ma su iya da in sun mai da martani ma za su kara shan wahala ne abin da ya kamata kenan so da wannan nake kiran su ku yan uwa da kuke wurare ko a nan ko a iraq ko a sauran wurare cewa wato in kana da fikiran ka salima kana da kyakkyawan fikira ba yadda za a yi ka zo wani waje a wargaza maka wannan fikira din unless in dama kai baka da fikira wayanda ake cewa wai ana ana kokari sai dama tun farko ka zo kai baka ma san me ya kawo ba ko kuma kai dan dama ko dan commercial ne ba dan maya ba amma an yi kai dan maya ne to sai dai mayan ka ya karu in ma ka haɗu da wasu wanda ba su da fikira wannan zai ma nuna maka irin ni'iman da Allah ya maka ne a inda ka fito cewa alhamdulillah kai kana da kyakkyawan fikira amma ba ka zo ka ɗauki fikiran da ba haka nan ba nan so a ne zan tsaya kuma ban sani ba ko kowa yana jin abin da na faɗa ko kuma eh, abin akwai bukatar a ɗanyi fassara ko da da turanci ne kowa yana ji inda 'yan kalilan ne ba su ji ba komai ko a gaya musu me aka yi idan kuma akwai wanda ba su ji sai a zama an dan musu a takaice a turanci na? kowa na ji alhamdulillah لله kenan اللهم قد شملنا زيغ الفتن واستولت علينا جشاوة الخيرة أن الذل والسقام وحكم غير المأمون على دينك اللهم قد بلغ الباطل نهايته واستجمع طريده ووسق ودرب بجيرانه اللهم فاتح له من الحق يدا حاسدا تسره قائما وتجوز سلامه حتى يظهر الحق بحسن صورته اللهم اسر لنا ان نهار العدو وارناه سرمدا لا ليل وأذل له ممن نواه وعادا واحي به القلوب الميتة واجمع به الأهواء المتفرقة وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة اللهم لا تدع للدور دعامة إلا قسمتها ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها ولا قائمة إلا خفضتها اللهم أرنا أنصاره عبادي بعد ألفة وشتى بعد اجتماع الكلمة ومقموع الرؤوس بعد الظهور على الأمة اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل اللهم فرج عن إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل جبهات المقاومة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم عرفهم ما يجهلون اللهم علمهم ما لا يعلمون اللهم بصرهم ما لا يبصرون اللهم دمير الصهاينة والداعمين لهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم انصر إخواننا في كل مكان في العالم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا ساكا da alkhairi Allah ya kara lafiya da